wannan fita kunci ne zuwa yalwa a wata faɗar kuma an ce ya yi wa baƙin ciki ne ga mutum idan wanda ke tsare ya irin wannan mafarki to insha Allahu ba da daɗewa ba za a sake shi Allah ne masani Allah ya samu dace amin